Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe mutane shida a jiya Juma'a a wata fashewa a wani wurin cin abinci a gabar tekun Mogadishu wanda ke amsar bakoncin shugaban 'yan sandan Somaliya da 'yan majalisar dokokin kasar yayin da fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ambulan ta kasa. jami'an gwamnati sun kubuta daga wannan fashewar da ta tada gobara a cikin gidan lamarin da ya sa hayaki ya turnuke sama inda masu cin abincin suka tsere domin tsira da rayukansu an samu wata fashewa a wurin cin abinci da ake ganin wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da bam amma ba mu tabbatar da musabbabin fashewar ba in ji jami'in dan sanda muhammad ali babban kwamishinan 'yan sandan yana cikin wurin cin abincin a lokacin fashewar amma bai jikata ba kamar yadda babu wani dan majalisa a wurin da abin ya shafa yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp 'yan majalisar dokoki a kasar niger sun kada kuri'a a jiya juma'a na amincewa da daukar sojojin kasashen waje wurin yaƙi da masu ikirarin jihadi a kasar mai fama da talauci a yankin sahel bayan muhawara ta sa'o'i da dama 'yan majalisa 131 suka kada kuri'ar amincewa yayin da 31 suka bayyana rashin amincewansu wasu 'yan raji sun yi ta gangami a kan kin amincewa da kasancewar sojojin kasashen wajen da suka ɗauke su a matsayin 'yan mamaya masu barazana ga 'yancin ƙasa sai dai sakamakon kuri'ar ya zo da shakku ko da yake majalisar dokokin a birnin yamai tana cike ne da abokan shugaba muhammad bazum a yake take yi da kungiyar alka'ida da mayakan jihadi masu alaka da kungiyar is Nijar na samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya da suka hada da Amurka da Faransa, waɗanda suke da sansanonin soja a babban birnin ƙasar da kuma yankin Agadas da ke arewacin ƙasar. A jiya Juma'a wata babbar tawagar manyan jama'an Amurka ta gana da shugaban kasar tsibirin solomon islands inda ta yi gargadin cewa washington za ta bayyana matukar damuwanta kana za ta mai da martani ga dukkan wani mataki na kafa sansanin sojin china na dindindin a kasar da ke tsibirin yankin pacific wata sanarwar fadar white house ta ce prime minister solomon islands manasi sugabare ya jaddada wa tawagar da ke ziyara a jagorancin jami'in kula da yankin indo-pacific a fadar white house kate campbell cewa babu wani sansanin soja babu kasancewar soja na tsawon lokaci haka zalika babu wani hasashen samun iko karkashin yarjejeniyar tsaro da aka kulla da kasar china white house bata bayyana irin martani da amurka za ta maida ba idan hakan ya faru nan gaba amma matsayinta na zahiri ya nuna irin damuwar da take da ita wadda ta kai ga tura tawagar campbell zuwa kasar ta tsibiri a wannan makon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc covid-19 ita ce ta uku kan gaba wurin mace-mace a amurka a shekaru biyu jere a cikin shekarar 2021 tare da karuwar mace-macen mutane masu yawan shekaru kamar yadda wani binciken gwamnati ya nuna a jiya juma'a cutar covid-19 ita ce kan gaba ko kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane da 513 a amurka a bara adadin da ya karu da kashi 20 cikin 100 idan ka kwatanta da shekarar 2020 a cewar bincike da cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta cdc ta gudanar masu binciken sun tantance kundin bayanan mutane da suka mutu tsakanin mazauna amurka daga watan janairu zuwa disamban bara sun kuma gano cewa a shekarar 2021 an samu mace-mace mafi yawa tun shekarar 2003 yayin da cutar zuciya da ta daji suke ci gaba da kasancewa ta farko da ta biyu mace-macen da ya bayi tsanani ba tsakanin yara masu shekaru biyar zuwa goma sha hudu kana lamarin ya yi kamari ne tsakanin masu shekaru tabanin zuwa sama da haka lamarin da ya daidai da na shekarar 2020 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A ya Jama'a barkanmu da asuba, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce. Waɗanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. lalumbu sabari sautin hari sharshen kungiyar ya wuce zan zaka sarautar kyawawa ba da fatan an tashi lafiya. a lafiya kalau ba ya kake ya ni yau wallahi lafiya kalau ya dan sanyin nan da ya dan bijiro mana <laughs> a masha Allah bai dai kai naku na niyo sanyi sosai ba amma mu a eh. cikin azumin nan dai sai dai mu godiya Allah gaskiya wallahi ya bada azumi ya daɗi a sosai ko baba <laughs> to Allah ya karba muna Allah ya karbi wa dobo amin ya Allah amin ya Allah to ba dalla To Sarfilu me za ka iya cewa ya ɗauke maka hankali a cikin wannan makon da muke karewa? To baba abin da ya ɗauke kai dai har yanzu dai bai wuce halin tashin hankali da mutane ke ganin suna shiga ba a wato a kasar kiran kiran cewar abin da ke faruwa a can shine dai damu yana ɗaya daga cikin abin da ke ɗaukan hankali so da fatan allah zai kawo mana zaman lafiya a duniya a ko'ina ba ma duniya gaba duka afirka najeriya duka haka dade zauna lafiya wato musamman kasashen mu kenan musamman kwarai da gaske kwarai to Allah ƙara zaunar da kasashen mu to amin ya Allah amin to zarfi me kake da shi na wato sada zumunci na abu da yunci baba ina dauke da murnar daurin aure guda daya wanda murnar za ta je ne ga Mr. and Mrs. Paul Mashak da kuma iyalan Magid Audu Makulin waɗanda za su ɗaura da 'ya'yansu kilin da kuma luka a ranar asabar 30 ga wannan watan na afrilu da misalin karfe 11 na safe a majami'ar Ekwa da ke a fata wato a can Jos Plata kenan. Sai mu ce Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa a yi lafiya baba. Amin sun amin. Haka kuma baba ina dauke da sakon ta'aziyya zuwa ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa babbar rashin amininsa wato Awal Musa Zakire tsohon sakataren ƙungiyar Kano Pilas wanda Allah ya rasuwa ranar litin da ta gabata a nan kano allah ya ji kansu gafarta masu kuma kyau suna karshen amin sun amin haka kuma muna mika saƙon ga alhaji uba alhassan da iyalin nasu bisa rasuwar wato babban wani iyalinsa kuma na ce ɗaya daga cikin 'yan gidansu mai gadon malam isa wanda ya rasu a wannan makon allah ubangiji ya ji kansu gafarta masa amin sun kuma idan tamu ta zo allah ka sa mu cika da imani amin sun amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga umar faruk muhammad dikko sakataren kungiyar malamai ta kasa reshen jihar apawas kenan a ghana na rasuwar mahaifiyarsa hajiya hajara wanda allah ya mata rasuwa a ranar laraba a garin bako to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ibrahim adamu bebeji a yalwa kumasi na rasuwan ɗansa fu'ad wanda allah masa rasuwa a kano to dukkanin su allah bi kansu ya gafarta musu da sauran magabata baki daya mu kuma kyautata namu zuwa amin ya rabbi sing fili yanzu kuma bari mu shiga babin mu na gashe-gashe da farko bari mu mika gaisuwan sada zumunci na abar ya huce wadda ke cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga dr sa'id sani badigo da alhaji adamu sarki da alhaji yahya muhammad sangaru wakilin sangaru da kuma hajiya asabe da alhaji haruna bby da hajiya Hawwa da gauda mai tuwo bajoga da kuma dan adda mai mai a taranka da daukacin ma'aikatan voa hausa mazanku da matanku sako daga alhaji sule na yashi bajoga da alhaji haruna bibi waitar basuwa gamawa to gaba ɗayansu mun ji kuma muna godiya baba gaisuwar a bari ya huce ta fito daga alhaji bara dada kurir jihar yobe wanda ya ce yana gaida alhaji haruna bby tarmasuwa da umar fo'eba gashuwa da isa lawan girgir da babba haruna bajoga da alhaji mai gari a adamu sarkin yamman bolarin gombe da cindo kwasa mai kaji sangaru alasana na faɗa daidai an tumatar babba haruna bajoga da kuma masu gabatar da shirin a ƙarshe sai matata hajiya habiba da hajiya salamatu wato matansa kenan ma dai ba mata mm. <laughs> haka ne to alhaji burada da eh. ga sakon kamar isar to madalla yanzu kuma sai gaisuwar abar ya huce da ta fito daga mahmud salu kauran na moda zamfara ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa sai kuma distinguished senator sahabi ya'u kaura da mai martaba sarkin kiyawa a ƙauren na moda malam sanusi muhammad ahmad da asha da honorable ubaidullah yahaya ƙaura dg zafa da malam sani hamza ƙaura sakataren hukumar zakka da wakafi ta jihar zamfara da honorable hafizu balarabe gusau da naziru abubakar sabo gusau da 'yan baban yusra gusau da falalu aminu mai kujeru da kabet bayan mtd kauren na moda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauren na moda da malam tsoho mai wankin hula kauren na moda da mubarak s yaƙi gusau da daukacin 'yan kungiyar muryar talaka reshin jihar zamfara da fatan suna gudanar da ibadan azumi cikin koshin lafiya mai gaishe su mahmud salo kauren na moda baban abdulsamad To masha Allah. To baba ga wani saƙon kuma wanda ya fito da kawowa kashe gwalam na jihar Adamawa. ya ce yana gaida ku masu gabatarwa wato da kai da antigras kenan sai nazir mai rahama mm, da auto da sarfi mati <laughs> da bafa haruna bajoga da alhaji mai gari adamu sarkin yamman bularin gombe da sunusu solo numa race house adamawa da usman osi da ado mai dawa da baban gida liman tunno da Julde Mai Dawa Tinno da Aishatu Muhammad Adam matar Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Zangina Kashere. Wato sakon nan da ya fito da kawowa Kashere Gwalam na jihar Adamawa. Tusar filu kamar yadda masu iya magana kan ce komin kirkin ka ba za ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba. Sai dai abinda za ka iya kenan. <laughs> eh maganan kenan ai dama bari in dire da wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya to kaji nan ma mun sha gaisuwa na masu gabatarwa da kai ma masha Allah masha Allah to sarfilu yau labarin da zan kawo maka hmm. wani labari ne wanda yake mai ɗaure kai da ba a saba ji shi a gurinmu ba to kamar ka san abin irin namu ba to kamar ka san abin da nake son ji kenan a daina wannan lokacin wannan lokacin na labari shi ne daɗin shigowa wannan shiri na a bari ya huce ina yawa ba to to ka kunni ka ji abin da ke zuwa hmm. wato wani irin wani bature ne aka tura su afirka su je su yi aikin kwangila Mm. to akan tura shi ɗaya daga cikin je kasashenmu na yammacin afirka ya je aiki mm. to ka san kuma yadda kasashen turawa ba su wasa da kare haka saboda ana yi ma kare yadda ka san ana yi ma ɗan adam To yadda ake kula da kare haka ake kula da mutum da abincinka da komai da rashin lafiya da asibiti da komai ake dan adam su ma karnuka da dabbobi aka yi suna na fahimta. Mm. Yawwa, to ka san a wajajenmu ko wasu abubuwan ba a saba yi kare ba. Mm. to shi ne wannan dan talikin ya zo cikin aiki ko me ya faru kasan ajali na ko ina a yana ko ina sai kawai ya waye gari ga kare ya mutu hmm? subhanallah ya sha kukansa ya sha kukansa ya sha kukansa ya kira gida ya ce ai kare eh, ya ambaci sunan kare kare ya mutu gida nan kuma a mm. amerika aka sha kuka aka sha kuka to yanzu za a yi makare jana'iza yana neman inda zai kai masu ibada su yi makarin nan addu'a a bai sutura a je a bisa mm, sai kawai ya shigo gari sai yana tambaya ina zai samu taron masu ibada ba a san ma abin da yake so ba mm. sai aka nuna mai wani wasu jama'a suna can suna su. Mm. yana zuwa sai ya ce to ba komai ba ne karensa ne kuma mm. karen nan kusan amini yake gare shi mm, ya karen ya mutu amma yana mm. kokari yadda za a yi a yi makarin nan sutura a masa addu'a a je a bisa karen na fahimta sai kawai shi wanda ke limancin ibada sai kawai ce wannan ai wannan bai dace ba ya za me ka dauke mu kare kare za ka kawo mu yi masu sutura mu je mu bisa wato kamar isgalanci ne shi a gurinsa eh eh yana gani rainin wayo sai kawai ya ce ka je can ka karisa gaba nan za ka je ka samu masu wanda ba su da abin da suke za su yi ma karinka addu'a su je su bisa mm. bature dai aka mai bayani bature ya tashi ya to shi ke dan ya gode mm. amma shi dan damuwan da yake da ita mm-hmm. damuwar ita ce bai sani ba inda zai jin ko za su yadda su karbi ɗan dala dubu ashirin da ke akan wani akan karen wanda idan kai addu'a ka bisa za da wato dai dukiyar da aka saka dukiyar da ke ajiye ma eh. wanda zai yi bakare da ya masa sutura to to to to to to ai labari zai canza kenan baba shi kuma limami yana jin haka sai ya taba mm. ya ce me ne mutumin da ba zai tashi da aka ce a ah, ai ga abin da yake cewa ya ce dan dubu ishirin da ke kai na dala Mm. sai ya ce dala za a yi bidiki aka ce za a ba duk wanda ya makare addu'a sai limamin ya ce ah to ku gaya mai mana ashe ya gaya mana karen na da ibada kare na ibada mai ibada ne mu kuma kare mai ibada muna masa kamar yadda muke ba mutum ne ke sa ya kawo dubu ishirin a yi makare sallah kawai a yi makare addu'a a je a bisa kare wato baba kuɗi mai canza lamari zaka ce malam dala mai eh, canza lamari dala wato jira ta canza ta canza limami wato ya ce to a ai karen yana da ibada saboda haka a kawo shi a masa ai to me zai rauke eh, a kawo shi a masa tun da kare bai ibada ne ai ba za a bar a kyale shi haka ba a da wannan kudin har bikin har bikin har bikin wato har bikin eh. binnewa mai kyau ma za a yi in dai a wannan ne mm, ya sha ado ikan da wannan dalolin <laughs> ne a je da wannan gawa mai daraja a wani wuri a zo a mata rikon kai dan kashi to kaji da kare yayi daraja dubu ishirin ya hau kai na dala kwarai da gaske to ai ka san dabbobi suna da daraja akwai masu akwai dabbobin da ake cewa sun mutu baba a kuma eh, kasashe masu tasowa eh. irin wannan wani zai mutu yana da mage ko kare sai ce dukiyarsa to ya baiwa wannan karan <laughs> yana da fa iyali da yan uwa da kuma amma sai ce dukiyarsa a sata asusun da za a kula da wannan kar eh. ko kuma a ringa sata asusun da za a kula da karnaka ma baki daya <laughs> to to amma to amma wannan ai abun mamaki ne a ce liman ka koyi mutum kana gan kana shugabantar jama'a wuri ibadar su sai kawai dan dala dubu ishirin baba aikin da kace dala kuma ai sai kai shiru da labarin ko Allah an zo gurin aiki to Allah samu da shi amin sun ba amin malam sarfilu daga malama juli tana daga mana hannu a dan haka mun dakatar da shirin namu a nan a madadin sarfila hashim gumel baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.